Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba ya ko Makeri. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce cike ayyukan da sojojin rasha ke yi a ukraine lallai ya bayyana karara dakarun rasha suna aikata laifukan yaƙi a cewar sakataren jarida na pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai a taron wuni yana mai cewa babu ta baba akan hakan ya ambato harin bama-bamai akan asibitoci da kuma kashe mata masu juna biyu abinda ya kira kisan rashin imani da mugunta tabbas muna aiki ne a kan tunanin cewa putin na da ikon aiwatar da abin da ya imani da muradun kasar rasha ya kasance da karfin tuwo da kuma jajircewa in ji kyabi ya ce ba ma jin daɗin yadda yake ɗaukar irin matakin da zai kai ga wannan tashin hankalin na rashin tausayi da kuma yadda na faɗa a baya na mugunta akan mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda ba 'yan ta'adda ba ne kuma fararen hula da ake nuna rashin kulawa da rayuwarsu wani bam mai karfin gaske ya tarwatse a wani masallaci mai cike da cunkoson jama'a a kabul babban birnin afghanistan yayin da ake gudanar da sallar juma'a inda rahotanni suka ce mutane da dama sun mutu tare da jikata wasu da dama jami'an gwamnatin taliban da ke mulkin kasar sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla goma sai dai said fazel aga jagoran sallar juma'a a masallacin khalifa sahib da ke yammacin birnin ya ce sama da masu ibada hamsin ne aka kashe su rahotanni sun ce fashewar ta lalata rufin masallacin wadda ya rufta akan masu ibadan kakakin taliban zabihullah mujahid ya yi allah wani da harin ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ba da jimawa ba za a gano waɗanda suka aikata wannan laifin kuma za a hukunta su in allah ya yarda nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan kazamin hari a hali da ake ji kuma hukumomi a uzbekistan sun bijirewa bukatun taliban cewa jiragen sama da dama da aka kai a cikin yankunan su a lokacin da tsohuwar gwamnatin afghanistan ta rushe a bazarar da ta gabata mallakin amurka ne kuma ba za a mayar da su zuwa ga gwamnatin wucin gadi a kabul ba tana yiwuwa wannan shawarar za ta dakula yunkurin da gwamnatin uzbekistan din ke yi na shiga tattaunawa da 'yan taliban da kuma bunƙasa hanyoyin kasuwanci ta kudancin makwabciyar nata zuwa pakistan da kuma tekun indiya sojojin saman afghanistan sun yi jigilan kusan jirage masu saukar ungulu 50 da jirage masu fuffuke zuwa uzbekistan a tsakiyar watan agusta a daidai lokacin da tsohon shugaban afghanistan ashraf gani ya tsere daga kasar sannan kuma dakarun taliban suka mamaye babban birnin kasar kabul tuni dai shugabannin taliban suka dage cewa jiragen mallakin afghanistan ne kuma suka buƙaci a dawo da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar waters ta yi nuni cewa matakin indonesiya wadda ke amsar bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta g20 na bana na gayyatar ukraine zuwa taron kolin watan nuwamba a birnin bali shi kadai ba zai tabbatar da halartar shugaban amurka joe biden ba sai dai in an cire shugaban rasha vladimir putin daga cikin taron abin da muka fahimta kuma ba shakka za ku iya tabbatar da haka daga indonesiya kamar yadda muka yi magana da su a asirce shine cewa sun gayyaci rasha kafin mamayewar mun gabatar da ra'ayinmu cewa bai kamata harashe ta kasance a cikin wannan taron ba sakatariyar yada labarai ta fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a ƙarshe tuni kisan ɗan jaridar dan ɗan ƙasar saudiya kuma marubuci jamal kashoggi da wasu ma'aikatan gwamnatin saudi arabia suka yi a cikin shekarar 2018 a istanbul ya sanya tsamin dangantaka tsakanin turkiya da saudiya ya ta'azzara bayan shekaru uku da rabi da alamar turkiya da saudi arabia suna kokarin sake gina kyakkyawar dangantaka domin su girgaba. gaba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shi ko sarki kake bai da hukuma. saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya galawa alheri ya wurin naku. Lafiya da ina jin ka ka fara magana da karfin ka dan kana ga. kware kuwa na fara jin kaishin shinkafa. Ka fara jin kaishin shinkafa da dage-dage. Gaskiya da jarmiya. An azumi an kawo ƙarshe. Eh Allah sarki. Mm, a yi yau a yi gobe a yi jibi ga shi ke nan kuma za a kare. Haka ne mm. Allah ba da ladan ibada. Amin summa amin. Allah karba addu'o'i Allah ya ba mu zaman lafiya a mu mu kuma Najeriya da muke fama fama da matsalolin tsaro Allah ya kawo sa. Amin, amin summa amin. To baba yau ma kamar yadda muka yi mako ne mm. aka ista yau ma ana cikin bukukuwa ko? Haka ne. To gaishe-gaishe ne muka samu na musamman domin gaisuwar sallah za mu ce duk da yake ba a shiga sallah ba ko? Haka. Ai saura ah, kiris ne. Ga mai tsawon rai. gaskiya ne haka yake <laughs> wato bari mu bude zangon da mika gaisuwar fata alheri da barka barin ce barka da sallah da yake barka da sallah haka nan ne eh, mm. eh, eh, to a wuni gobe ko gobe ko jibi wato ga mama kyauta wacce aka fi sani da microorganism da iyalanta a dan goma kafancan da hajiya aishatu mahuta a malali kaduna sai hajiya habiba rabi'u bako da hajiya aisha abdu bako ta gidan rediyon tarayyar kaduna da iyalanta gaisuwa ga buhari awwalu da iyalansa a malali kaduna sai hadilu Ahmed Getso da iyalansa. Gaisuwa zuwa ga Muhammadu Suleiman da matarsa Nafisa Suleiman da iyalansu gaisuwar sallah ga Inspector Shu'aibu Musa dan sandan Najeriya. Sai mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Malam Sa'idu Godidas da Sheikh abubakar imam gana da iyalansu sai mai martaba sarkin da alhaji usman bilyaminu othman da al'ummar garin da baki daya gaisuwa zuwa ga alhaji garba abdulkadir shugaban al'ummar jos da hajiya jummai abubakar gimbiyar das da alhaji aliyu bello a garin lafiya sai aliyu ilela gayam da malam sani mudi da iyalansa gaisuwar fata alheri zuwa ga Malam Musa wada da daukacin al'ummar garin yalwan gindin akwati a barikin ladi jihar Plateau da fatar an ga wannan rana lafiya. To a bangare na kuwa za mu faro gaisuwar abar ya huce da kuma na barka da sallah zuwa ga sarkin zango kuma sai alhaji umar faruk sa'id da sarakunan da ke karkashinsa da wazirinsa injiniya alhaji amuda dugu sai kuma babban limamin jihar ashanti sheikh abdulmomin harun da kuma mai martaba sarkin wangarawa kumasi alhaji ahmed ibrahim watara da alhaji ibrahim abdulrahman sarkin musawan ashanti da alhaji baba muhammad aliyu alawo sarkin yarbawan kumasi kenan sai kuma sheikh abdulwadud harun za'imul harkatin tijjaniya da kuma alhaji hussain harun ofa da mataimakin shugaban izala a ghana sheikh muhammad kamil da jama'arsa sai kuma magajiyan kumasi hajiya maimunan nunu da jama'arta da ahalin gidan tufa na kumasi da arewacin najeriya da alhaji waziri da mai ɗakinsa hajiya mai tuwo ina yi sai kuma ahalin gidan cacaca a kumasi da kuma galadiman fulani na ashantirijin malam ali fulani da alhaji usman miji umma galadiman sarki zango kumasi da alhaji tijjani babal wa'iz sai kuma alhaji abdullahi alibari nkwasohini da alhaji habibu mutawakil sarkin dandawan ashanti da nuruddin abubakar ali shugaban matasan hausawa a birnin kumasi da kuma alhaji jafaru dan ma'azu sarkin dawaki mai tuta da alhaji sanusi gwalle marafan kumasi sai kuma sha'aibu mb suleiman shamakin sarkin zangon ashanti da alhaji suraju hassan chairman na eldes sai kuma alhaji yusuf kure turakin kumasi da hajiya sa'a mai furan aljanna da alhaji alhaji lukman mai lux spring water sai kuma hajiya ma mata mai shinkafa da wake a yalwa a kumasi da alhaji musa shekayi da uwar gidansa hajiya a sama'u da fatan an tashi lafiya kuma ana jiran sallar karama amin su amin Gade maganar ta zo It's your corner. gaisuwar a bari ya huce da barka da sallah ga abubakar jiledu da profeso iy shehu ambasadan najeriya a rasha sai dr safiya ahmed nuhu ambasadan najeriya a romania da amiru abdulmajid babban jami'in shige da fici na najeriya a nan ofishin jakadancin amurka da ambasado hassan mohammed hassan gaisuwar a bari ya huce zuwa ga ayuba bafin na unguwar 'yan majalisa afo abuja da hakimin jeka da fari alhaji abdullahi doma sai farfesa namala captain amuga da awwal adamu na hukumar kiyaye aukuwar hatsira road safety a gombe gaisuwa a bari ya huce zuwa ga malam ya'u na gidan rediyon jalingo a taraba da dr ibrahim jalo jalingo sai musa a isa sa na shugaban jibwis da shafale kefi da alhaji tukur diggi na unguwar 'yan majalisa abuja gaisuwa a bar ya huce zuwa ga sheikh abdullahi balalau da shugaban murya talaka zaidu bala kofar birnin kebbi da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar a abar ya huce da ta barka da sallah zuwa ga malam jamilu baba mai dalla-dalla da khalifa shek yahil amin shukura akra da malami mai kamar minista alhaji busari da malam muhammad mahi yahil amin sai kuma alhaji yahya amisu bako sarkin zangon akra da sarkin kwashima alhaji imrana bila ango da mai martaba alhaji kabiru kadir english sarkin hausawa na birnin akra da hajiya hausatu baban babani da sarkin zangon tuta alhaji lawal garbe da alhaji yusuf mai zango a kra newtown sai kuma alhaji umaru baba isa sarkin wangarawa mamobi da alhaji tanko ibrahim ali sarkin kado da alhaji sa'idu hassan louis sarkin zabarmawan nima da pro umar tanko sarkin zabarmawan accra da alhaji musa yahaya yandu sarkin zabarma na abeka da alhaji Fusaini ibrahim sarkin akutima sai kuma alhaji saidu barmo da dan uwansa alhaji adamu barmo boss da kuma malam salisu adamu bako da malam imurana adamu bako marafan zango da malam anyas adamu bako da malam baba adamu bako da kuma malam sa'adu adamu bako da alhaji isaka sa'id songnaba da alhaji papa angola caman masu watsa shirye-shiryen hausa a ghana to sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhaji garba dan gida chief executive na newsweek kaduna a nigeria da alhaji abdul katsina nigeria da Alhaji Sanusi da Alhaji Sani di Awal Kaduna da Fati Garba Lore Zamfara da Alhaji Kabiru na shiyar Rumji Burno a nigeria. da kuma alhaji musan garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya da murtala a rigasa kaduna da malam ibrahim mai wankin hula a godiya a garin gimba da ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi da abdullahi lala stela kaduna da nasiru mamman dan nesa zuru da dan asabe mai fata ya wuri kebi da alhaji najibu mustapha bawa tsafe da mai kala-kala kwara da kuma kabiru kwangila zaria da fatan sun tashi lafiya allah ya karba mana ibadu da muka yi amin suma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su ko kaɗan kwa bari mu dire a nan da mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce da kuma barka da ganin karshen azumi da alhaji isa dantala shehu sarkin namaran da shehu abdullahi jegebe turakin jegebe da abdulkarimu da yabu a birnin kano sai alhaji mika'il shagarda obalande lagos da alhaji bello datti unguwa olamegoji lagos sai alhaji ado shu'aibu dan sudu lagos da alhaji lawal mani yaba lagos da alhaji aminu gwadabe lagos sai hajiya binta modibo inuwa a kaduna da hajiya ladi sabi hamidu a kaduna sai magajin rafin kwantagora alhaji hassan sani kwantagora da alhaji salisu ba shan kai sarkin fulanin shagamu allah ya sa ba shan kai hakan nan ne ba haka ne ba shan kai da alhaji abdullahi ata kano da fatan sun yi sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. a mun sama amin amin. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. Tuntube so zan gushewa zuciyar masoya yau akan so take tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babatun adawa rai abin sansa kai tarewa sai gari to da yake yau wannan shiri ne na musamman domin sallah duk da yake dai ba yau ce sallah ba kuma eh kamar yadda na faɗa a baya saura kiris saura kiris daga mai nisan kwana haka to baba labarin da zan baka yau na wani bafulatani ne da ya je wajen da ake wa'azi kamar yawo bayan an sha ruwa ko? Eh. ya je bafulatinin ya je inda aka taru a eh. wajen wa'azi Na'am. Sai kawai sai aka gaba Fulatani yana ta kuka, yana ta kuka, yana ta kuka. Yo Allah. Sai mutane <laughs> eh. suka rasa abin da ya sa bawa Allah kuka. Ya sa wanda bawa Allah kuka sai suka ga kamar ko wa'azin nan ne ya shige shi. baba eh. eh. eh. sai aka tambayi hullo mene ya faru ne sai bafulata ne ya ce kai shi fa ba wa'azin nan ne fa ya sa shi kuka ba <laughs> to bai sa shi kuka wai shi malamin ne duk lokacin da ya juya ya kalli malamin malamin ne yake sa shi kuka domin <laughs> wai ya malamin wai sai gemun malamin ya tuna mishi da akuyar shi da ta mutu la ka illa Kai, da wani A'a. sai malamin ya tuna mishi da da Da da ta mutu. <laughs>

Allah sauke. To Allah sa Allah bai ta mana. Amin Allah bai ta mana Allah nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗin. Amin su ba da Na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da alheri ba sai mun zo yawon sallah ko? eh kwarai kuwa <laughs> za mu je za ki zo shan furen aljanna a nemo kai ga mu da tsinken tsinken eh. tsinken a aljihun mu ai shi ne <laughs> yawa shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.